wa ra'aytun nara kuma na ga wuta walam ara yau manzaran qattu ban taba ganin abun munin gani irin wuta ba wani abu mummuna a iya ganin kai ce ban taba ganin abin da ya kai wuta muni ba wa aitu akthar ahli hannisa kuma na ga mafi yawan yan wuta mata ne mata su suka fi cincirin da cika wuta alu lima ya rasulallah to me ya jawo mata haka alul hinna saboda kafircinsu kila a na billah su suka ce shirka za su zama kafirai suna fita musulunci ya ce a yakfurna al'ashir butulcewa zamantakewa butulcewa auratayya idan ran mace ya ɓaci duk gabaki ɗaya harkokin rayuwarta a hannunka Allah ya ɗora ka ciyar ka shayar ka tufatar ka kayan kwalliya ka biya kuɗin wuta ka biya kuɗin ruwa ka biya kuɗin asibiti ka biya na yara ka biya kuɗin wanki ka siyo sabulu ka siyo omo ba asabar ba lahadi ba litinin ba talata ba laba ba alhamis ba ju ba ranar da ake hutun ci ba ranar da ake hutun sha ba ranar da ake hutun zama ko kwanciya in kuɗi ka samu za ka je ka kashe biliyoyi ka gina gida don ta shiga ka sa kayan alatu ta gani duk rigingimu mafi yawa waɗanda aka ɗaure a kurkuku gaba ɗaya mafi yawansu mata suka kai su ko ka ranci kuɗi ka musu kayan sallah ko ka yi cuta don ka su an kama ka ɗaure na ka ga wata rigima da namiji ya shiga wanda babu sa hannun mace a ciki in ka fito wajen su ne in ka shiga gidan su ne amma idan ka ɓata mata ya ce wai kai wai bai ka taɓa yi min nema yanzu an yayin mutunci ake yanzu zuga mata ake su wa iyayensu mutunci su wa su mutunci su wa ƴaƴansu mutunci ana zuga su cewa babu yanci a yadda suke rayuwar nan turawa za su zo musu da yanci a ba su damu to su daina zaman aure su daina haihuwa su daina haihuwan 'ya'ya saboda ki zama 'yar wani ma cutarwa ce to wasu ma gaba ɗaya suna ga amma daina ma auren namiji da mace mamana kawai namiji ya auri ɗan uwansa namiji mace ta auri yan uwata mace ko mata su fito duk abin da maza suke a yi tare amma daina cewa ga na maza ga mata kawai a bar shi kawai mai rabo ka ɗauka tun daga kujerar shugaban ƙasa har kujerar kansila tun daga sarkin jiha tun daga mai martaba sarki har ƙasa za a iya samun mai martabiya wata rana sallar juma'a me yasa aka ware mata ita ma sallar juma'a yanzu an zuga mata a wata ƙasa yanzu sun haye mumbari sun fara inna alhamdulillah sawun nan mata ake cewa mata a baya na maza a gaba ya ce a a hada namiji ɗaya mace ɗaya namiji ɗaya mace ɗaya namiji ɗaya na mace ɗaya an yi wannan sallar kowa ya gani an yaɗa a kafafen yaɗa labarai masallaci ne limamiyar ko ɗan kwani babu kuma a kanta Kumallewa, ko mu ai muna dan sa kula to ita wai dan a nuna cewa shi kansa rawanin da dan kwalin wato ba yanci bane da haka sai ta zo ta hau mun bari babu hijabi babu niqabi ba dan kwali ba ma cikakkiyar riga arziki to da dauka sallan ma al'ada ce ba wani addini bane kuma aka tashi sau aka hada namiji mace namiji mace namiji mace to wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yau gashi yana faruwa kullum aka tashi mata ko fatawa kai wa mace in ka faɗi wani abu da ya kamata ta yi wa mijinta sai ta ce wasu mazan ko ina nasu Yasa zilaccocinmu yanka ake wanda ya ji an yi maganar mace sai yanka ya tura mata in ta ji an yi magana namiji sai ta yanka ta tura masa sun daina tsaya su saurari laccar gaba daya sai dai kowa ya gutsiri daidai sakan talatin daidai bukatarsa za yi laccar da na yi a katsina a katsina university alkalam university akan kishi wata kawai sai ta gutsiri sakan 29 a cikin lacca awa ɗaya da rabi sakan fa ba wai minti ba minti 90 na ina yin laccar amma ta bi laccar gaba ɗaya ta gaba inda ya mata sai wani guri da ya aka faɗi wata magana wanda sakan 29 da tara sai ta gutsiri nan ta gutsire nan ta gutsire nan da almakashi sai ta tura mijinta to ga abin da malai ce shi kuma ya ce to yanzu ka taɓa jin karatu sakan 29 <laughs> ta ji an faɗi wani abu ne da ya mata daɗi a daidai nan gurin sai ta da nan kawai ta ruwanta to saboda haka harkar mata yanzu da yara da iyali sai mun tsaya mun duba ana nan ana ta ziga mana mata ana zigo mata ana nuna zalunta su ake zaman aure cutar su ake yi zaman su a gida ba ne musu haƙi ake yi so da haka su bijire su bijire ka ga mace tana cewa babana zo ta bugo waya wai babana samo mu yanzu nan kuna ji na amsa abin nan malam wallahi neman ka rike ina kake na ce me ya faru wallahi babana ne ya samo mun miji da baba ta suka ce shi zan aura na ce to in kina tuhumar babanki din nan azzalimi ne macuci ne kungurmi ne haɗa kai da shi aka yi a cuce ki a zalunce ki to kake yadda kuma kina jin mutumin kirki ne mutumin arziki ne yana son ki yana kauna ki ya haife ki ya kula da ki to ba zai kawo da zai cuce ki sai ta ce sai an jima kuma akwai wacce aka yi haka muna hizba ta zo ta kawo wani mutum ba sana'a ba aikin yi amma akwai application din tura soyayya ya rikita yarinyar nan test din safe daban so biyar yake mata suka makamsu salawati test din rana na safe na asuba na dare ya rikita yarinya malam ga mutumin arziki ya fito da sana'a da aikinsa da kirkinsa saboda shi bai iya waɗannan kalaman soyayyan ba shi kuma wancan ya sace zuciyarta da kalaman soyayya sai ta ce wancan take so shi kuma uban ya auna ya ga to yanzu wannan in ka bashi aure ina ma zai aje matar ya zai ci da ita bai karatu bai sana'a ba bai kasuwa bai ilimin boko ba na addini ba na zamani ba sana'a sai kawai tura application ya kwafi application yana ta tura mata soyayya ya ce wannan mutumin kirki ne ki je ki tattauna da shi wata ce ba ta san sa ita ai ba so bane ka za ki so shi man tunda yana da abin da za a so shi yana da sana'a yana da aikin yana da mutunci yana da daraja ba mummuna ba ba kuturo ba gurgo ba kaza ta ce ita wannan take so to ta ga mara uban yace to ni ba ni da matsala mara tunda wannan take so ai takarda a aura mata shi ni zan daura auren ni na da daura auren amma duk musibar ta biyo ba ta zo gurina so da na hango mata abinda bata hango ba aka ce kin yadda tace eh ta yadda aka rubuta aka sa hannu aka bashi suka je suka daura wata uku da ta samu ciki malam sai ka ta a gida ban yace har mun gida ke dama na san haka zai faru bai da sana'a zai iya miki ciki tabbas amma ba zai iya ɗaukar nauyin ki ba ba zai iya daukar nauyin cikin ba ba zai iya biyan haya ba ba zai iya baki abinci ba ba zai iya kai ki asibiti ba abinda na gudan miki kenan guda aka ki koma duk kuma ga sun zo suna ta ba mu dan Allah ci a ai haka aka yi da babanki kika sa hannu ya sa hannu ya ka miki mutumin kirki kuka ce iyaye yanzu ba ma a tuntuɓa sa aure hawa suna cewa wai auren soyayya shine wanda uba bai sa baki ba wato sai an gama daidaita ya zuwa ce baba mun daidaita da wa kuka daidaita zan kama shi ka ganshi ba kai zaka fara ganin sa ka ta kai screen ba uba ba cikin masu screen din Ambo. to ba dole a ta ganin musifa ba ta ganin bala'i ba ta ganin tashi hankali ba to da ana su ga mutane gaskiya annabi sai ya faɗa ya kafurnal ashir a uba butulci a miji butulci a wa butulci ƴaƴan ma biki tsaya kire ne su ba ya za su kula da ke bankin tsufa Kin tafi gantalin kin basu kin basu a hannun wata wannan mara tausayin wacce ba ta da ilimi ba ta da tausayi ta taran kwashin su ta ba su baliyan su bacci dan ta huta kin ba ta aikin ki ke kuma kin tafi wani aiki kin yi ritaya an dakatar da ke ko aikin ba a baki albashi ba kin dawo kuma abinki na gida kuma bai gyaru ba ƴaƴanki ba su inganta ba su zama su tarbiya ba ke kuma kin tsufa yanzu ne za ki fara hawaye misali haka shine magana ta gaskiya wa kafurnal ashir wa yakfurnal ihsan da wadda ka yi musu sai a zo a zuga su ko mace tana godiya za ce wallahi zaman nan da kike hakuri kike mutu kalma ɗaya za a zuga mace da ita wallahi sai ta maka tawaye ta ce duk abin da kake mata baka kyauta ba ko ta gana wata sai ta auna da naka na ka je ka sha wahala ka kawo a tamfa dubu goma da ta ga ta sha biyar a jikin wata ta ce mijina ba da kokari ya da kokari za ka je ka kama haya akwai da aka ɗaure su da yawa kan gidajen haya ya kasa biyan haya ya ci bashi ya biya haya wani ya ci bashi ya yi ragon suna wani ya ci bashi ya tafi asibiti ya kai kuɗi amma da an ɗan samu kuskure guda ɗaya duk sai aminta abin da ya sai a ce mijin nan bai da kirki a ji a ɗaure shi duk mutane har so suke su ji ana sukan maza duk wahalar nan da ake duk kuɗin nan yasa wata mata a bisa ta rubuta aswa'un nisa fi littafi ne aswa'un nisa fi ta ce matar da tafi kowace muni a tarihi ita ce wacce tawa babanta zagon ƙasa ko tawa mijinta zagon ƙasa ko tawa 'ya'yanta zagon kasa, in kika wa babanki zagon kasa, ki je ki abin da za a kunyata babanki ya dinga ya kasa shiga cikin jama'a ki je ki ba wani dan banza kanki ya miki ciki ki zo babanki da jikan shege ana zagin sa a gari to Aisha ta yi zina kin zubar da mutuncin babanki ita ce aswa'un nisa da matar da tana da miji Ka dinga cin mutuncinsa tana cin amanarsa tana fita tana zuwa tana neman wani Un nisa wacce za ta yi watsi da 'ya'yanta babu tarbiya? ba ga uwarsu ba ta tafi can tana gantali ta bar su sun sun tashi ba san mutuncin kowa ba Un nisa walau ahsanta ila ihdahunna dahara kullahu da za ka karar da rayuwarka kaf kana kyautata mata in ka samu mai butuncin ana samun na kirki fa da za ka samu mai butuncin ka kyautata mata iya zamaninka su mara aminka shayan wata ran ka bata mata ta ga wani abu ba daidai ba kala ma ra'aytu minka khairan qat ni ban taba ganin alheri tare da kai ba wanda ta ce ke يدعو